Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Wata gobarar ta tashi a wata ma'ajiyar makamai da ke kusa da ƙauyen Timunuvo na ƙasar Rasha ta kai ga kwashe wasu ƙauyuka guda biyu na yankin Belgorod na ƙasar Rasha da ke kan iyakar arewa maso gabashin Ukraine, in ji wani jami'i a jiya Juma'a. gobarar da ita ce ta baya-bayan nan a cikin jerin hare-hare da barna a yankin da rasha ta mamaye a ukraine ko kuma a cikin rasha kanta kusan mutane 1,100 ne ke zaune a kauyukan timonovo da soloti masu tazaran kilomita 25 daga kan iyakar ukraine gwamnan yankin belgorod vyacheslav gladkov ya ce ba a samu asarar rai ba a gobarar da ta tashi da yammacin ranar alhamis gobarar ta zo ne kwanaki bayan wata ma'ajiyar harsashai da ta fashe a yankin crimea yankin da rasha ta mamaye a tekun bahar aswad da moscow ta mamaye a shekarar 2014 shugabannin kasashen china da rasha xi jinping da vladimir putin za su halarci taron kolin kungiyar kasashe g20 mafiya karfin tattalin arziki a duniya da za a yi a watan nuwamba a tsibirin bali inji wanda ya dade yana ba shugaban indonesia shawara andy wijajanto tsohon sakataren majalisar ministocin kasar kuma mai baiwa shugaba joko widodo shawara ba hukumanci ba wanda aka fi sani da jokowi ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa shugabannin biyu za su halarci taron a ranar alhamis widodo ya gaya wa kafan labarai ta bloomberg news cewa shugabannin biyu sun ba da tabbacin su jami'an fadar shugaban kasar indonesiya ba su amsa bukatar tabbatar da rahoton ba ma'aikatar harkokin wajen kasar china ba ta amsa bukatar kamfanin dillancin labaran reuters ba na neman jin ta bakinta wani mai magana da yawun fadar kremlin ya ki yin tsokaci ga bloomberg amma wani jami'i da ke da masaniya ga lamarin ya shaida wa kamfanin dillancin labaran cewa putin ya shirya halartar taron ana sa ran shugaban amurka joe biden zai halarci taron na g20 amma fadar white house bata bayyana ko zai gana da shugaba shi jinping labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wasu mahara sun kai hari a wani otal da ke mogadishu babban birnin somaliya a jiya juma'a inda suka tada bama-bamai tare da bude wuta shaidu sun shaida wa sashen somaliya na murya amurka cewa sun ji karin fashewan wasu abubuwa guda biyu zuwa uku a otal din hayat da ke mahadar km4 da yammacin jiya juma'a rahotannin farko sun ce maharan sun kai harin ne da motar kunar bakin wake kafin 'yan bindiga suka shiga otal wani jami'in dan sanda ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa wata mota da aka dana bama bamai ta tashi a kusa da otal din daya kuma ya fada a kofar otal wani nau'i ya ce an yi musayar bindigogi a cikin otal inda jami'an tsaro ke kokarin fatattakar maharan kakakin 'yan sandan somaliya abdi fata adan hassan ya ce yanzu rundunar 'yan sanda na fafatawa da 'yan bindigar a cewar kamfanin dillancin labaran faransa a ƙarshe sabbin barkewar covid-19 a shijan da tibet a wannan wata sun yi sanadiyar kafa dokar kulle a yankunan biyu na yammacin ƙasar china a cewar kafofin yada labaran china hukumomi sun raba yankunan da covid-19 ya shafa masu cin gashin kansu zuwa mai tsanani da matsakaici da kuma masu saukin haɗari. Xinjiang ya ba da rahoton bullan cutar COVID-19 ta farko a ranar 31 ga watan Yuli bayan mako guda a ranar 6 ga watan Agusta. Tibet ta ba da sanarwar cewa wasu mutane sun kamu da cutar. Ya zuwa ranar Alhamis yankin Xinjiang ya ce akwai mutane 329 a bangaren masu tsananin hadari da kuma 138 a inda matsakaitan suke da kuma wasu 24 a inda masu saukin suke. Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Bismillahi Rabbana. Bismillahi Rabbana. Bismillahi bismillahi rabbana Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya. Na gwamma an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya lau ya New York. Na son gayyace ka ƙarshen makon nan ka zo ka taya ni girbi. Masha <laughs> Allah. Sarkin noma magajiyar sarkin noman Boston. Eh haka. ai ko ba mun girbe ba ma zo mu ci amfanin gona a tun da corona ta hana shi aiko mana da alayyahu da ya kwana ce to bari ka gani eh, kowa ya ta kan shi da gurinki <laughs> ai baba wai wai ni ma wai ne takin zamani irin eh. wanda ake cewa compost a nan na eh, so na so roban yin takin na shekara guda ina ta yi da irin kike zaki da bayu kudin masu taki ai zaka <laughs> <laughs> ci dariya baba ah, ah. da na saka taki wuri ya ji taki daɗi ya same shi tubatir da na je na iske tubatir tubatir ya wuce tsawona babu da alayyahu ya wuce tsawona amma amma sai tsawo yake yaƙi yaya yana ta jin daɗi yana shaida tsawo to ai ba haka aka so ba <laughs> <laughs> wai kajin miji ya fi miji kyau kai ai ta sun da kyau nuna maka ce baba ashe taki ba komai da gaskiya da <laughs> zaran ke da tsaye tsawon masu tsayin banza <laughs> ba su amfanar ba kana haka da kuma sama wannan fulawa fulawa yan fulawan da za su yan dugu-dugu mm. sun miƙe tsoho suna ta miƙe tsoho <laughs> sun zama katanga To. mu <laughs> sai ka san girbi. Hmm, ma zuwa girbi da mu ma ba mu zo ba zo mu ci amfanin girbin. Ka ya <laughs> kyarawa Auto ba komai. Eh, kamar da muka saba bari mu bude wannan babin da sada zumunci za mu fara da mika gaisuwa fata alheri da ta yi murna ga mike gata da mai ɗakin saroda domin sauke karatun ɗansu gata Gideon gata wanda ya kammala makarantar sakandare to allah ya sa albarka ya kuma sa rukuni na gaba allah ya bada nasara amin sai gaisuwa fata alheri da taya murna ga iyalan marigayi yusuf umaru da mai ɗakin sa dinatu umaru domin bikin sallama su zainab asabe umaru wadda ke shirin aure za a yi wannan bikin sallama ne ranar juma'a tara ga watan satumba a babban ɗakin taron shalkwatar ekuwa da ke jos da karfe uku na rana alaba da ikon zuwa ya kuma sa a gama lafiya ya ba da zaman lafiya a gidan aure da albarkar zaman tare. Sai gaisuwar fata alheri da barka haihuwa ga iyalan Malam la'auta da matarsa Rabi domin karuwar 'ya mace da suka samu wadda aka raɗa wa suna Salamatu Sasha. Allah raya kishiya kuma sa ta zama mummuna mai tsoron Allah sai iyaye. To bari ni kuma na fara da saƙon gaisuwar fata alheri da ta bangajiya. jiya. ga iyalan gidan dikko da kuma hajiya kuburan tawaye da mijinta alhaji isa na daurin auren yansu wadda aka yi a makon da ya gabata da ake kiranta fiddaus to allah ba da zaman lafiya da kuma zara'a ɗaya ba sai kuma ta ya murna ga sabon jarma na kumasi wato alhaji muhammad awal sa'adu tufa wanda sarkin zango sultan umar faruk sa'id ya nada matashi na farko da ya rike wannan mukami na jarma a birnin kumasi to allah ya rika wa sabon jarman kumasi To sai kuma gaisuwar alheri da ta yi murna zuwa ga mai martaba sarkin yarbawan mhm. kumasi Alhaji Muhammadu Aliyu Alawo da mai martaba sarkin zangon kumasi Sultan Umar Faruk Sa'id wanda a jagorancin shi sarkin yarbawa Aliyu Alawo zai nada baba addini kuma sarkin addini a birnin kumasi da ake kira Alhaji Dawud Akani Muhammad Agbaniga. wanda za a yi naɗin a babban masallacin kumasi a ranar juma'a da ke tafe wato ranar 26 kenan ga wannan watan august to allah ba da ikon halarta kuma ya ba sabon baba addini na kumasi wuyan ɗaukar nauyin da aka ɗora masa alheri ko kin san baba addini ni dai da na sani shahararre a najeriya shine abiola ah! <laughs> to ina ga wani sunan sarauta ne na yarbawa ko eh eh eh sunan sarauta ce hmm. ah, na yarbawa mu kuma abin nan abiyolan mu na kuma suke dan ai abiyolan ku na kuma eh, <laughs> eh, alhaji dawud sarkin addini kuma baba addini to ah, Allah sa a gama lafiya amin amin Allah sa a gama da jama'a lafiya amin summa amin To, baba bari kuma mu je sada zumunci ga wasikon da muke ɗimbin wasiƙu da muke samu kullum wannan ta fito daga hannun comrade bashir dauda sabuwar unguwar katsina babban sakataren kungiyar muryar talaka na najeriya wanda yake cewa jirgin sada zumunci to kaji wani sabon <laughs> ya ce to jirgin sada zumunci ga sakon gaisuwa ta zuwa ga shugaban kungiyar muryar talaka na kasa da bala kofar sabuwa birnin kebbi da jami'in bincike na kungiyar na ƙasa ali rafkana gashuwa da jami'in kula da jin daɗin 'yan kungiya comrade abdul da jami'in kula da jin daɗin 'yan kungiya comrade da jami'in kula da jin daɗin 'yan kungiya comrade abdulwahab haladu zarma hina sai kakakin kungiyar comrade umar gida dugumi da jami'in bincike na biyu abdullahi balarabe sokoto sai kuma ya ce pa muhammad m kajiji sokoto da daukacin 'yan kungiyar murya talaka na najeriya da fatar an tashi lafiya sai haruna bibi tar matsuwa da alhaji sule na yashi turakin sangaru bajuga da ke nema a mika sakon gaisuwarsu da sada zumunci zuwa ga alhaji inusa muhammad magaya fika da alhaji abdullahi jama'a kukuri sai alhaji audu umaru hakimin kukuri da alhaji isa muhammad wabu udubo sai alhaji muhammad magaji duwa shatiman jama'a sai alhaji muhammad magaji duwa shatiman jama'are da alhaji aminu muhammad malamin hakimin udubo da alhaji umaru bani sarkin tarmasuwa sai alhaji sale halaru sarkin zindawa da dr sa'idu sani badigo da alhaji muhammad leleji sarkin yakin udubo sai alhaji adamu sarkin sangaru da alhaji hayya muhammad wakilin sangaru bajoga a ƙarshe suna gaida mai girma sarkin funakaye alhaji muhammad kwairanga na ga lamba 111 ko da 111 ne ko kuma shekarun ai shi ne baba ko shekarun 111 ne ni dai ban sani ba ga dai lamba 111 na gani da dukkan ma'aikatan ah, voa hausa maza da mata sai kuma sakon gaisuwar sada zumunci da ya fito daga jamila da kuma fati ado salati goma ga annabi rijau suka ce zuwa ga filin a bar ya huce don allah ku isar mana da sakon mu ga shehu adamu rijau da aliko auta kafinta da aisha usaina dangote karasuwa da tukur harka tsohon garin rijau da sadiya yar fulani da alhaji abbas baffa jaladi da haruna mai aski da rangi da adamu harka ta sawa da ibrahim sd kusfa zaria sai kuma comrade kaka bukar gursuma da sani umar na liliya makuku da umar abdullahi gambaki da alhaji mele yusufali sai kuma yunusa tanko bani mbaka da mutawakkil gambo doko da mansur babauro na fada da ibrahim salisu dan kaduna da sani mai lange-lange ya wuri To sai kuma wannan gaisuwa daga Sadiya Badamasi matar Mahmud Salu ƙauren na Moda. Ta ce da farko ina gaida Aunty Grace Alheri Abdu da Hanifa Kabir Isa. Sai kuma mai ta ce sai kuma mai gida na Mahmud Salu ƙauren na Moda Baban Abdulsamad da Gwaggo Hajiya Tambai Walin Ƙaura da yaya da inna da ummi da zainab salu kauran na moda da antisadiya mama aliyu da sheba'u matar injiniya sanusi rayuwa mama afnan da usaina matar rufayi tgk da samira matar abdulbalik sa'idu mai biredi kusau da hajiya zuwara mai shinkafa da man olga kauran na moda da anti bilkisu wali kauran na moda da fatan suna cikin ƙoshin lafiya sai kuma sako na ƙarshe da ya fito daga yakubu rugum mayere kaduna ya ce ina mika sakon gaisuwa zuwa ga bafa haruna bajoga da hassan muhammad binanci da bello mai kala-kala da umar kawan dan fulani da fati da asma'u da alhaji haruna wakil kai gama jalingo a shaka da kuma malam ango malamin makaranta ya wuri da yusuf sani tanduru da dan asabe mai fata ya wuri da kuma kabiru abubakar bulan yaƙi da fatan sun tashi lafiya To baba kullum muna cewa komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili Ko kaɗan kuwa. Bari mu dire da wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Usman Abdumani daga buti jihar Difa jamhuriyar Nijar. Wanda yake so a miƙa gaisuwar fata alheri da girmamawa ga mahaifiyarsa Amina Ibrahim da Abdurrahman abdubuti sai Alhaji Maina Buti. da gabto abdubuti sai mustapha abdubuti gaisuwa fata alheri zuwa ga manzo bala salisu buti da ibrahim sd kuspa zaria sai babawo mato mai aduwa da ba musa direba buti sai bako umara kandilwa bukar daga ƙashe yana gaida alheri grace abdu to mun gode da fatar an wayi gari lafiya ta har ma da baba Eh? a ah, to <laughs> yawwa <laughs> eh? yanzu ya ji batu yawwa to baba kamar da muka ce yau ma muna tare da bakon bakon da ya gabata muka ce ah, muka yi alkawalin sake dawowa kamar yadda muka ji a wannan waka da muka a da muka raka har yanzu yana nan wannan zaure haka bari mu yi gefe domin ba wakilinmu almansur fili domin ci gaba da hirarsu da wannan fitaccen mawaki da a jamhuriyar dijar dan yaro wata rana haka ne eh, tare da akwai orkestar kainuwa star hmm. da suke nan maradi kai orkes kainuwa star eh, da na zamna tare da su lokacin da nike musu installation hmm. hada kaya hada kaya na'urori na'urori to tun daga can eh, lokacin da muna santar eh, an koya mu wannan sai an fara koya mu ga kaunan kake zama ga harkar kiɗe-kiɗe hmm. to sannu-sannu har ya kai wata rana mawakin su bai nan kuma an samu wasa abun ga sai aka ce hmm. a ayi wanga shi ma yana taba waƙoƙin eh. tunda a ɗan isi na ce ah, sai na wara muka wara da wai ni raina eh. da daure daure eh wannan daman diddan an san su dai ana koyon wakokin na'am iskan cikin ta da kashi eh. daga nan ne kawai abu ya abun ka shikenan wace waka ce waka ka ta farko kuma a wace kungiya ce a wancan lokaci eh waka da aka yi sani na da ita lokacin da na yi fice a duniya ita ce amarya amarya kukan mi kike ita amarya kukan mi kike ba waka ta bace da na zo orchestra carnival na tar da wannan waka to sai aka ce in ina iya suna da amfani da wannan wakan ne eh, wajen biki wajen biki to in na san akwai abun da nake iya sa mata a dan zamanin tar eh, eh. in gyara in yi amma ni wakar da na fara yi ita ce wadda ake cewa bismillahir rabbana ya allah bismillahir rabbana ya allah irkoi beri aikoyo beri duk aikin da zami sai mu ce Allah. da na ware ni ya baka sha'awa ka kirkiro wannan wakawa da take da taken bismillah shin mm. daɗi yana sa kai waka ɓacin rai yana sa kai waka ka ji abin da ya sa to du a cikin emotion ne ya sa da na yi waka ni yanzu haka ban san adadin waƙoƙi na ba kuma eh, waƙa mu muna yi da ni da ku da masu sauraron mu duka gaba ɗaya al'umma ku ke hidda ku ce waga tahi waga waga tahi waga amma mu yi kawai dai muke mu yi kawai muke wadda ta hita ta kawo kallo to kaji yanda abu yake mu kaman ba mu da tunda duwaka da kasan duwaka da zaka ji ta tana yawo zaka ji ta ana saurare ko da ma dai kiɗin bai maka ba kowana an sha wahala a kirkira ta tunda babu abin da ke da ban wahala kama a ce ka kirkiro abin da ke naka kaga cajin kwalwa ne gaskiya ka gani kuma za a shiga dogon nazari gaskiya to ka ji abin da yasa harkar waka haraka ce wadda ana shigowa ta kowace hanya ga ta hanyar da ka shigo daga lokacin da ka shigo waka ka yi waƙoƙi kaloli daban-daban in an tambayi faffa ko abubakar abdu waƙoƙi wa'anda ka hada a cikin kundi ko da sunan kungiya ko kuma da sunan trup taka ko kuma group ɗinka waka nawa ce wa'anda za ka cewa ah, na yi album mai suna kaza ko kundi mai suna kaza bon eh, da ina orchestar carnaval na yi album guda la zaman lafiya kenan zaman lafiya kenan eh zaman lafiya tunda waka nawa ya kumsa eh ya kumshi waka wajen bakwai na sauraro ne hada koko hada kallo to eh a cikin su guda kawai ce zuwa biyu ina gani kawai na ba a yi bidiyon ta ba eh su biyu ne dai aka yi bidiyon su waka ta farko ita ce lafe wadda ake cewa a ga za mu ya Allah jalla sarki ya Allah ka saya mu mu soyayyen namu da juna na kira ga ɗiyan Nijar da Allah ƙasar mu a bar yaki gaba ɗaya na kira ga ɗiyan Nijar da Allah ku zo mu haɗe kanmu gaba ɗaya. ita ce wadda na samu firi na kyar international na mgc wanda eh, wata hukuma ce ta dauki nauyinta eh to a dalilin wakan nan eh, sai aka yi mu album don mu hiddo wakoki to To baba ka ji gogan naka. <laughs> Haba ana batu. yawa to mm. gode almasir da babban bakon namu. Haka. To baba yau labarin da zan baka ko labarin mm. na wani direba da dan sanda. To. To ban san ku dai ko ku a jamhuriyar Nijar eh, a jamhuriyar Ghana dai. Ai. <laughs> Wadda ke ki samu su bar barbada su bazar da su eh, yawwa. <laughs> Ban san ko ku a jamhuriyar Ghana. Ah, <laughs> eh. Ko a Ghana. Yan sanda sukan tara sukan tsaye da motoci a irka kamar irin bincike a bada kawo lasisi kawo menene. Tsayarwa kai tsayarwa kai ana tsayar da su. wato wannan direba ne eh, yana kan tafiya shi mm. kadai a cikin mota sai dan sanda ya tsaye da shi mm. da dan sanda ya tsaye da shi ya ce yalla bai lafiya lafiya aka gaisa dai ta ban girma sai dan <laughs> sanda ya tambayi direba ina ya fito dan sanda a direba ya gaya mashi inda ya mm. fito ina za ka dan sanda ya gaya mashi inda zai nufa sai dan sanda ya ce mashi to ina takardun mota to sai direba ya bude wannan inda ake ajiye takardun mota nan ya mika ma dan sanda takardun mota eh. direba dan sanda duba ya ga dai takardun mota lafiya eh, eh daidai ne sai yawwa ya dubo waro ido cikin madubi ya ce ina lasisin ka <laughs> <laughs> direba ya sa hannu aljihu ya fito da lasisi ya ba dan sanda dan sanda ya duba ya duba ya ga komi lafiya lau Eh, dan mm. sanda dai duk tambayar da zai yi ya samu ansa kuma gamsasa mm. to ya rasa neman eh. direba yake da laifi ya rasa laifi <laughs> Allah sarki <laughs> dan sanda ya ce ba direba to kai menene yasa kake tafiya a cikin mota kai kadai baka san cewa yana da hatsari ba idan wani abu ya same ka kana tafiya kai kadai bayan da za ka yi ka samu taimako na'am yana neman <laughs> ya kai hanyar da laifin eh. sai direba ya ce mishi to ni manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. yawwa ya ba mu wata addu'a hmm. <laughs> ya ce a duk lokacin da ne wannan addu'a eh. idan ina tafiya na karanta ta to mala'iku dubu suna tare da ni dan <laughs> sanda ya ce mala'iku dubu suna tare da tare da kai a mota sai dan sanda sai direba ya ce mishi i eh, sai ya ce to eh, ah, ah, ah. mala'iku dubu kenan suke tare a mota ka yawwa yace to kai obalodi kai kai kai <laughs> yace wannan yan karamar mota ga dauki mala'iku dubu dubu <laughs> yawwa yace kai obalodi saboda haka sai caji ofis <laughs> shi ga mota da caji ofis dole ne sai ya kama shi da laifi eh, kaga ko je caji ofis ai dole a garkabe shi saboda bala'i ku dubu haba su ba wannan yan karaman mota <laughs> wannan eh. a dawo lafiya eh, kwarai kuwa wannan sun shiga gonanmu Kun shiga gonan ku a wannan karan. Haka. Na gaba da bajin na ɗaga ba da hannu sabili da aka tilas mu ja burki na yanzu a madadin. Baba ya ko bakeri. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Babana. Inata. layi muke ci manzo na da shugabana albarkacin uwa da uba daraja ai uwa an muke rayuwa an muke karuwa wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga masu sauraron ma jamhuriyar niger za ku iya sauraron matashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga ka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet hausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni muhammad hafiz baballake sallama da ku a wuni lafiya